sakamakon wasannin da aka fafata a jiya a gasar european league na shekara 2018 zuwa 2019 a matakin wasan rukuni na farko gasar kasar dakarun nahiyar turai sabiya ta lallasa standard da kwallo biyar da nemo villarreal sun tashi ta jira su biyu da biyu tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta can ta rangers chelsea ta samu nasara akan fog a gidan fog da kwallo ɗaya mai ban haushi dynamon kip sun tashi biyu da biyu da astana marcel kuwa ta sha kashi a hannun frankfurt da kwallo biyu da ɗaya har ila yau lazio ta doki kungiyar kwallon kafa ta afalon limassol da kwallo biyu da ɗaya ƙungiyar kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta doke poltava da kwallo hudu da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta celtic wanda ta zo kira zumbuk da kwallo ɗaya mai ban haushi dynamo zagreb kuwa ta doke fanabace da kwallo hudu da ɗaya a wasan da aka fafata kenan za mu leƙa tarayyar najeriya inda aka gudanar da zaben hukumar kula da wasan kwallon kafa ta tarayyar najeriya din inda aka bayyana sunan Ahmadu Phoenix a mazanin wanda ya lashe wannan wannan zaɓe da gagarumin nasara inda ya doke abokin karawarsa Aminu Mai Gari tsohon shugaban hukumar kula da wasan kwallon kafa ta Najeriya din inda a wannan zaɓe da aka yi Ahmadu Phoenix ya samu nasara ne da kuri'a guda 34 a cikin 40 hudu da aka jefa haka kuma mai biye masa shine mai gari wanda ya samu kuri'u takwas shi ko gunjobe ya samu kuri'u biyu ne yayin da chinedu ya samu kuri'a bai samu kuri'a ko ɗaya ba an yi wannan zaɓe ne a gaban wakilan hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya fifa da kuma na kaf na yankin afirka a ranar alhamis a can katsina ga sunayen waɗanda suka samu nasarar zuwa wannan mataki wanda aka fafata inda yanzu su za su jagoranci hukumar tun daga shekara ta 2018 har zuwa 2022 sun hada da Amadu Felix wanda shine shugaba akwai sai Kunye wanda shine mataimakin shugaba na farko sai Shehu duka mataimakin shugaba na biyu sauran sun hada da Ibrahim Musa Gusau a matsayin memba Ahmed Yusuf prince a matsayin memba sai Felix Anyense a matsayin memba akwai Suleiman Yahaya Kwande wanda shi ma ya samu nasara a matsayin memba auren sun hada da baba gana kali a matsayin memba akwai sharif rabiu inuwa daga kano shi ma memba akwai cido okenwa daga shi ma memba akwai aisha folade a matsayin memba Muhammad Alkali shi ma ya samu nasarar lashe zaben a matsayin memba sai Musa Duhu daga Adamawa wanda ya zamo memba. Ganiyu je Kundomi sai ma ya samu nasara a matsayin memba akwai Emmanuel Eba a matsayin memba sauran kuwa wanda shi ne na cikon na sha shida wanda shi wannan sakatare ne a wannan hukuma Muhammad Sunusi yana nan a matsayinsa na sakatare. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOE. Huta lafiya.